zo ki tallafi da sanki zuci zai cire dafi ki mini marmashi yara tsarai na da zuciya Bismillahir Rahmanir Rahim, Misararo, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na taskar masoya Ina muke karanta muku littafin sadaukarwar su wallafar Jamila Umar Janaf. Bayan Mansur ya fito ya koma falo ya kwanta ya fara sauki ajiyar zuciya bacin ransa na raguwa lokaci ɗaya yana mamakin diza ba ta da kirki ko kaɗan tunda har za ta iya faɗin haka rumana da ta shige gaba wajen tabbatuwar aurensa da ita amma ita ke faɗin komai sai ya ce rumana kalamanta sun ɓata masa rai sosai ko maganar karatu ba za ta yi shi ba ba domin bai da kuɗin da zai biya mata ba sai domin ya nuna mata darasin haka a rayuwa sai dai ta ci gaba da abin da ta zabar wa kanta ranar saka kwana a mabambantan waje deza bedroom ta kwana sai shi kuma a falo deza kwana ta yi tana kuka da wani tsanan rumana a cikin ranta shi kuma baccin sa ya sha bayan ya watsar da shanin diza tana ciki da asuba ya shigo ya yi wanka ya saka jallabiya ya fita kuma tun da ya fita bai dawo ba sai wajen karfe goma na safe ran diza kamar ta yi bindiga saboda takaici domin tana da tabbacin bangaren rumana ya je ya yi sa ta ga shaida domin tare da mansar karami ya shigo. Duk da abin da ya faru tsakanin su jiya bata ki tashi ta yi breakfast ba. Amma jibi abin da ya yi mata domin da ta gabatar masa da breakfast ɗin a dakile ya ce mata ya ƙoshi. Ga wani ƙarin abin haushi mansar karami kirikiri ya ki zuwa wajenta ya maƙale wa Mastur daga baya ma sai ya saka kuka yana kiran anti. Ran da sai ya ɓaci sosai, Ba ta san lokacin da ta dungure masa kai ba tana faɗin, ba anti ba anto, don ubanka ba ita ce uwarka ba, ni ce nan na haife ka. Ta faɗa cikin bayyana kishinta, ganin bayan mijin ma har da ɗanta rumaya take shirin kwace mata mastur na wajen kalanta kawai ya yi. Ƙala bai ce mata ba ganin diza ta fara fita daga hayyacinta ɗaukansa yi ya maida wa rumana sannan ya dawo ya yi wanka ya sauya kaya riga da wando ba tare da ya ce wa Diza cikanki ba ya zari kiɗin motarsa ya fice tana ta bakin windo ɗin sashenta ta hange shi ya fito ɗauke da masar ƙarami rumana na bayansa cikin shigar alfarma kamar sun san tana kallon su suna ta su suna dariya cikin begen juna A gaban gidanta Mr. ya buɗe wa Rumana mota ta shiga, kana ya rufo ya koma ya shiga ɓangaren direba. Ya tada motar ya yi hon mai gadi ya buɗe musu kit suka fice, sai salalewa kawai Diza ta yi a nan wajen tana kuka. Kukan da ta rasa na wani dalili ne, na kwace mata miji da Rumana ta yi ko kwa na kwace mata ɗa ko kuma na maganganun da Mr. ya faɗa mata ne. Duk ta rasa dalili, ita dai kuka take yi da dukkan zuciyarta ta kuma rasa mafita ko madafa. A yayin da ta bangaren su Mr. kuwa ba su san halin da Diza take ciki ba, domin tun safen nan suna cikin ABU Samaru. Mr. na yi wa Rumana ciko-cikon fara residency ɗinta wanda dare ya kira ta hambali. Shi ne wanda yake musu shige da fice, ba su suka dawo ba sai yamma, abinci ma a cafeteria suka ci. Ba su gama komai ba sai zuwa gobe za a ƙarasa. Duk da Dr. Hambali ya ce babu matsala, Mastur ya fitar da kuɗi sosai akan karatun Rumana, abin da ya ƙara girma a cikin idanuwanta kenan. A na asibitin shi za ta fara karatun nata. Da suka dawo ma gidan Hajja suka yada zango, sai karfe tara sannan suka dawo. Kana Mastur ya raka Rumana bangaren kafin ya iso ɓangaren Diza ya same ta tayi kwalliya, amma ta yi dama-dama da hawaye Saboda bakin cikin abin da Mastur ya yi mata yau, tun da ta gama girki ta yi kwalliya tana zaman jiransa, amma don wulakanci sai yanzu ya dawo gidan, kuma ko kallo bata ishe shi ba ballan tana wani abincinta. Haka ya shige bedroom ya yi wanka ya sauya kaya, Daman ya yi sallarsa a can gidan hajja ya kuma ci abinci, shi yasa bai ƙara bi ta kan diza ba, ya yi kwanciyarsa hankalinsa kwance. Bai sanya ta ƙare ba domin bata kwana a ɗakin ba, da safe ma wajen rumana ya je ya karya ya bige da ce mata, diza ce bata ji daɗi ba. Ta ce za ta je ta duba ta amma ya hana ta, yau ma kamar jiya samar suka wuni. Ba su suka dawo ba sai da komai ya kammala, nan da sati biyu Rumana za ta fara karatu kan ɓangaren yara wato pediatric doctor kenan. saboda Dr. Hambali ya sa an makala sunanta cikin waɗanda za su fara a shekarar. Diza kuwa ba ita ke da mastur ba, shi ya sa da suka dawo ba ta saka shi a ido ba. Cikin kwana ɗaya da yini ɗaya duk ta fige ta rame kamar ba Diza 'yar kwalliya ba. Romana kuwa kwana suka yi faranta wa juna rai ita da mastur. Da safe suna karyawa ya ce ta shirya da ita zai tafi Port Harcourt. Sai ta dawo bayan sati biyu, kafin nan ta fara karatunta Rumana ta yi mamaki sosai ta ɗago tana kallonsa domin ta gama lura da akwai abin da ke faruwa tsakaninsa da Diza duk da bata san ko menene ba kuma ba ta so ta sani tunda ba huruminta ba ne ta so ta yi magana amma bai ba ta damar hakan ba sai kawai ta ga ya ɗauke kansa bayan ya haɗe fuskarsa baya so ta yi masa wani ƙorafi Rumana kam ta yi alkawarin zama da Diza lafiya cikin aminci ba za ta karya ta ba ita ce amarya da ita ya kamata ya tafi wata zuciyar ta ce mata ai ya san da itan ya neme ki wata kuma ta kwabe ta da kada ki yi haka rumana ko babu komai ke ce babba wannan girman da Allah ya baki ki rike shi da wannan tunanin ta shiga bangaren Diza da yamma Bayan fitar master da mansar Karami, ko ta shiga Diza na cikin bedroom dunkule cikin bargo ta gama kukanta, barci ya kwashe ta, sai da Rumana ta yi ta sallama da Nokin kana ta jita. kafin ta taso ta zo ta buɗe mata yanayin da rumana ta ga diza sai ya bata tsoro cikin mamaki take tambayar diza ko lafiya ganin yadda ta yi wani firifiri da ita kamar ba diza yar kwalliya ba diza bata so ta yi wa rumana wani rashin mutunci ba saboda tana ɗan ganin girmanta kaɗan Shi yasa ta kau da kai kawai ta ce mata babu komai. Ganin haka ya sa Rumana ta taka zuwa ga Dizan ta riko hannunta tana faɗin. Don Allah Diza, ki daina ɗauka na a matsayin kishiyarki, ki ɗauke ni a matsayin ‘yar uwarki kamar yadda na ɗauke ki dan Allah. Kalaman Rumana sun kashe Wadiza jiki idanun da suka ciko da kwalla. Ta duba irin halin Rumana ko a baya duk irin cin kashin da ta yi mata bata taba daga ido ta kalle ta ba. Ta yarda da maganar Mastur, Rumana ta daban ce kuma mai kyawawan halaye. Kyawawan halayenta su ne suka sayo mata girma da kima a wajen kowa. Ta tuna lokacin da take cikin halin rashin Mansur, Rumana ta yi ta ɗawainiya da ita, ba ta ko damuwa da kanta, Koyaushe tana hanyar gidansa saboda ita, uwa uba ga ɗanta da Rumana ta ɗauke shi tamkar ita ce ta haife shi. Ko saboda haka ya kamata ta ragawa Rumana ta daina jin haushinta da kishinta. Mace ce wacce ta sadaukar da komai nata saboda ita da masturar. Bai kamata Rumana ta cancanci haka ba sam, amma ba laifinta ba ne laifin zuciyarta ne da kuma halittar ta na mugun kishi. Sai dai za ta yi yaƙi da hakan ko ta samu nutsuwar zuciya. Nan da nan nadama ta kama Diza ta fashe da kuka ta fada jikin Rumana tana faɗin ki yafe min Rumana dan Allah ni ban cancanci ki rika kallona yadda kike kallo na ba ni ban cancanta ba zuciyata ba ta da bata bari ta karasa ba ta dago da tana faɗin a Adiza kada ki sake faɗin haka kin ji ni wallahi har a cikin raina ban taɓa rike ki da wani abu ba haka nake Diza ko abokin faɗa ba ni da shi tun daga rayuwar ƙuruciyata har zuwa girma na sai yanzu ne da na zama matar aure mace mai daraja zan canja daga yadda nake kada ki damu Diza na fahimce ki kowace mace da yanayin kishinta sai dai zan baki shawara ki yi kokari ki koyi yadda zaki sarrafa kanki wallahi tallahi zaki same ni mai kiyayewa kuma mai aiki da hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka sai ga hawaye diza na yi ta riko hannayen rumana tana faɗin na gode da shawararki kuma insha Allah za ki same ni yadda baki zato ba Rumana cikin jin daɗi ta saka hannu ta share wa Diza hawaye tana faɗin yauwa ko kefa ki je ki wanka Diza amarya ce kefa ki kalle ki kin zauna babu kwalliya babu gyara ki kuma shirya kayanki gobe tare da angon naki zaki wuce Port Da mamaki Diza ke kallon Rumana kafin ta yi magana Rumana ta riga ta da faɗin kai ki ce komai ke dai kawai ki shirya. Kai Diza ta kaɗa tana yi wa Rumana godiya bata jima ba ta koma ɓangarenta Ita kuma Diza da karsashinta ta yi wanka ta yi kwalliya tana ƙoƙarin yaƙi da zuciyarta ta zauna tana dakon jiran dawar Mastur sai can dare ta ji dawowarsa daman ta ƙudiri niyyar gyara shi yasa ta saka mayafinta ta baro bangaranta zuwa sashen Rumana ta same su suna dina Rumana ta ji daɗin ganinta nan ta tashi ta tarbe ta mastur kallo ɗaya yayi mata bai ƙara ba kan dainin ɗin Rumana ta ƙaraso da Diza ta ja mata kujera ta fara ƙoƙarin sabin ɗinta mastur na ganin haka ya ture kujera ya miƙe Rumana na magana ya ce ya ƙoshi zai wuce ɗaki Mansur karami ya saka rigima sai da ya ɗauke shi sannan suka shige ciki duk sai Diza ta ji ta muzanta. Rumana ta gama yadda akwai wata baraka tsakanin ma'auratan nan sai dai ba za ta ce komai ba. Tunda daga Dizan harshe babu wanda ya faɗa mata ba za ta shiga abin da ba horaminta ba. Sai dai tana yi musu fatan su daidaita kansu. Rumana ita ta yi ta jan Diza da hira bayan sun gama cin abincin ne suka dawo falo. Tun Diza bata saki jiki ba har ta saki jikinta da Rumana suna ta hira. Har bata ma san dare yayi ba, sai wajen karfe goma Rumana ta raka ta zuwa bangarenta tana ƙara jaddada mata ta shirya tare za su wuce da Mastur. Da to kawai ta bi ta, amma ita kam jikinta yayi sanyi, ta gama yin nadamar abin da ta aikata. Rumana kawai ta shiga ciki, Mastur da ɗansa sun daɗe da yin bacci, ita ma wanka ta yi ta yi shafa'i da wuturi, kafin ita ma ta zo ta kwanta. Ta shiga tsakiyarsu, Mastur ya rungumo ta daga ita har Mansur ɗin. ya haɗe su waje ɗaya suka shige cikin blanket cikin soyayya da muradi mai girma da asuba mastur yana ta shirin tafiya ya ga rumana bata shirya kayanta ba dama ya faɗa wa hajja mansur karami zai dawo wajen ta kafin su dawo kuma har momi ya faɗa wa rumana zai tafi wannan karan kuma sun yi na'am da hakan domin ko babu komai zamansa da matarsa ya fi ya rika tafiya shi shi kaɗai tunda yana da muhallin da za ta zauna Tana taya shi shiryawa ya kalle ta yana faɗin kin haɗa kayan ki ne kai ta girgiza mai tana faɗin a'a cikin mamaki ya ce amma kin san da za mu wuce ko Rumana na murmushi ta ce, Na sani, ta shirya a yi wacce za ku tafi taron, cikin mamaki yake kallon ta kafin ya ce, Itawa, kai tsaye ta ce, Diza mana, ita ce amarya da ita za ka tafi, idan na samu hutu sai mu je tare. Mastur ji ya yi rumana ta gama raina masa wayo da hankali, saboda haushi ko ƙara kallon ta bai yi ba. Yana ji tana masa maganar breakfast ya dauki jakarsa yana faɗin ba na buƙatar abincinki. Tunda ke ma ba za ki je ba ba sai kin gayyato min wata ba. Ai na san da itan na ce ke ɗin ko? Good dukkaninku ku sha zaman ku kuma na gode. Daga haka ya fegi ki ɗin motarsa ya yi wa mansar ƙarami kis wanda ke barci ya fice Rumana ta bi shi da sauri tana ba shi haƙuri bai tsaya sauraron ta ba suna fitowa sai Gadiza ta fito ita ma cikin shirinta har da trolley ɗinta a gabanta komai ya faru ya shige motarsa bayan ya saka jakarsa ya yi hon mai gadi ya wangale masa get ya fice abinsa rumana kam duk sai ta ji babu daɗi diza kuwa daman dai ta shirya ne amma ta san hakan za ta faru dukkaninsu babu wacce ta yi wa 'yar uwarta magana kowace ta shige ɓangaren ta cikin sanyin jiki. Rumana ta yi ta kiran wayar Masur amma ya ki ɗagawa har washe gari bai ɗaga kiranta ba daga ƙarshe ma sai ya kashe wayar ta. Ita kaɗai ta yanke wata shawara ta ce Diza ta shirya kwana biyu da tafiyarsa. Kaduna suka je da cuku-cuku da komai Diza ta samu jirgi zuwa Fatakwal. Diza ta yi ta mamakin Rumana sai da ta ji taruwar hawaye. Daman ta ce mata ta zo da shirinta, amma bata ce mata ga inda za ta ba. Bata bar Kaduna ba sai da jirgin su Diza ya daga bayan ta ji da damata, bayan sun sauka ta kira Masur ta gaya masa tana filin jirgi. Ta tabbata ba zai kyale ta ba. Daga ƙarshe ta ba ta shawarar ta ba shi haƙuri, ita kuma idan ya dawo sai su ƙarasa da shi. Ita da Mansur karami ne suke tare, dare ya yi mata sosai don haka sai ta biya gidan su Basma ta kwana. Bayan ta kira Momi ta faɗa mata ta rako Diza Kaduna ga ta za ta kwana a gidan gidansu Basma. Momi ta yi mamakin jin Diza ta bi Mastur, alhalin shi cewa da Rumana zai yi tafiyar. Ganin Rumanan ba ta mata wani bayani ba ya sa momi ba ta nemi ta ji ba asi ba. A bangaren Diza kuwa sai bayan magariba ta sauka a Port saboda jirgin bai taso da wuri ba. Tana sauka ta kira Mastur sai da ta yi masa kira biyar a jere kana ya daga. Daman ya ga text Rumana ta faɗa masa Diza na hanya. Bai yi mamaki ba illa jinjina karamcin Rumana da ya yi. Yana ɗagawa ya ce mata a Sergeant Inuwa zai zo ya ɗauke ta, haka kuwa aka yi, ya zo ya ɗauke ta, har hedkwatar su a cikin gidan da ya zama mallakin Mastor. Shi ɗin yana wajen aiki bai taso ba, disa wannan ne zuwan ta karo na farko, amma duk da haka ba ta zauna ba, ta yi amfani da shawarar Rumana ta zage ta fara tsaftace gidan, ta saka turaren kamshi, daga nan ta fada kicin akwai komai na cefane, ta yi girki mai rai da lafiya, bayan ta gama ta fada bedroom ɗinsa inda ta yi wa kanta muhalli, ta shiga wanka, ta zo ta tsantsara kwalliya cikin wata arniyar rigar bacci. sannan ta yi wa kanta wankan turaren humra mai kamshi sai karfe goma sha ɗaya na dare mastur ya shigo gidan ya zata ma diza ta kwanta ya shigo mata da take away sai dai kuma ya tarar da gidan cikin ni'ima kamshin turaren ɗaki da na abinci na tashi bai gama mamaki ba sai da ya ga diza ta bayyana a gabansa duk dauriyar mastur kasa ɗauki ido yayi daga kanta ganin tarkonta ya kama hakan yasa ta faɗa jikinsa tana kukan shagwaba lokaci ɗaya tana bashi haƙuri Ban yi karɓar ta ba, haka ya zubar da dukkan abin da ya shigo da shi ya ci kuikuye ta zuwa cikin ɗaki. Daga nan zancen ya sha bamban da sunan hukuncin da yake ba wa Diza na laifin da ta aikata masa. Sai da suka nutsu suka fito suka ci abinci suka ƙara komawa. Sai washe gari da Mustur ya je ofis ne ya kira Romana, yana mata faɗa ita dai haƙuri kawai ta bashi shi ma ɗin ma taku ne irin na maza. Amma wane ne shi da zai ƙi gode wa romana akan wannan alfarmar da ta yi masa? ya saka mata albarka sosai tun daga lokacin komai ya daidaita wani sabon honeymoon ne Diza da Masar suka bude a Fatakwat din daman bawan da ya san ya ƙara aure sai Sergeant Inuwa shine ma yake faɗa musu ganin Dizan da mastur suna fita yawon shakatawa da yamma ko da daddare yanzu sai labai an daina kaiwa dare a ofis an samu wajen hutawa yan sandan da ke kasansa suna ta gulmarsa Ganin yanzu ya daina cika wa kansa aiki kamar baya tunda ya samu diza a kusa da shi. Rumana suna waya da su sosai ko da yaushe ta fara zuwa makaranta sai take bar wa hajjamin sar karami idan ta taso ta je ta ɗauko shi su dawo gida. Shi ke ɗebe mata kewa Shi kansa ya san waya, idan Mastur ya kira ya yi ta tsalle kenan yana masa gwaranci, bai damu da wata diza ba, ita ma sai take warmana kara. Wani tafiyar Mastur ya ɗan jima sai da ya kusa wata biyu kana suka dawo, nasu sun sauya sun yi ƙiba daga shi har diza. Ita kam har da tsarabar cikin Fatakot wanda ta dawo da shi babu wanda ya sani da ya yi sati ɗaya gida ya koma shi kaɗai bayan tafiyarsa ne Diza ta fara laulayi har da su kwanciya a asibiti dole ta koma gida wajen momi tunda Rumana na zuwa makaranta farin ciki wajen mastur da rumana ba magana ashe ita ma tana makale da nata babu wanda ya sani sai wata rana a makaranta ta faɗi ana gwada ta sai ga ciki da mastur ya samu labari kamar an ce ya shiga aljanna Bai iya zama ba sai da ya tattaro ya zo ya jinyar matan nasa da kansa. Murdiya ta dawo nan tana taimaka musu. Sati ɗaya ya koma lokacin sun warware har Rumana ta ci gaba da zuwa makarantarta. Diza kuma ba ta zuwa ko ina. Cikinta ya fi na Rumana laulayi. Catherine ɗinta sai ta ga dama take leƙawa saboda komai yana gudana yadda take so kuma tana yin komai a cikin wayarta. Iyaye da ‘yan uwa kowa sai ta yi masur murna yake da kyautar da Allah ya bashi a lokaci ɗaya. Umma da su ma sai san barka suke yi za su samu jika a karo na farko. Bayan shekaru goma da suka gabata, Dr. Rumana Muhammad Wamako yar kimanin shekaru 35 a duniya, zaune take a cikin babban ofis ɗinta da ke cikin wani asibiti a Abuja ɓangaren yara, inda a nan take aiki shekaru uku da suka gabata. Idan ka kalle ta, dole ne ka ƙara kallon ta. Kamar ba ita ce ta mallaki wannan shekarun ba, har yanzu yarintarta da wannan marmashin nata mai ƙara mata kwarjini da kima suna nan. Sanye take da doguwar riga Ta yi rolin ɗin mayafin rigar sai wani siririn gilashin da ke idanuwanta mai ƙara mata ƙarfin gani. Ta ko'ina a rayuwa ta yi kyau sai san barka. A shekarar da ta shuɗe ne abubuwa da dama sun faru. An samu rashi an kuma samu ƙaruwar abubuwa da dama. A cikin rashin da aka yi Allah ya karɓi rayuwar Ayya. Sannan kuma an samu ƙaruwa. domin ta yi haihuwa farko ita da Diza ta riga ta haihuwa da sati biyu kamun ita ma ta sauka dukkanin su mata suka haifa Sai suka ci sunan Hajja da Momi, wato Hajara da Asiya kenan, kuma suna kiransu da Hajja da Momi ne, suna ɓoye sunan. Bayan Momi, Rumana ta ƙara haihuwar Habib, wanda ya ci sunan Baba Habibu, sai Diza ta ƙara haihuwar mai sunan Umma. Suna kiranta da Ummati. Rumana sai ta dakata da haihuwa saboda karatunta, sai Diza ce ta samu mai sunan Dadi Sunusi. Sai Rumana da ta gama karatunta ta yi wa Mastur takwara. Shi ma wanda daga shi bata ƙara haihuwa ba, sai dai zace ta ƙara haihuwar mace ta ci sunan Ayya. Gidan Mastur ya cika da 'ya'ya alhamdulillah. A halin da ake ciki yanzu ya tashi daga DCP Mastur ya koma IGP na ƙasa gaba ɗaya. Shekaru biyu da suka gabata, haka suka tattaro suka dawo nan Abuja da zama cikin katon gidansu da Mastur ya mallaka mai ɗauke da sashi masu girma da tsari. Mastur ya cika burin marigayi Mansur ya kai duka iyayensu maka. dare da Momi, Hajja da Baba Habibu da Baba Sule da Inna Zainaba, sai kawo Usman da Inna Balaraba, waɗanda Mastur ya sa aka gyara musu gidansu ya koma na zamani. Sai bayan sun dawo ne shi ma da shi da iyalansa gaba ɗaya suka je suka yi hajji. Daga nan suka wuce Indiya suka yi sati biyu suka dawo gida saboda yara da karatunsu. Lokacin kafin su koma Abuja, yawanci Diza ta fi zama a Port ita kuma Rumana tana zariya saboda karatunta. Sai ya zamana sai ta samu hutu take zuwar Mastur. Yawancin yaran Diza duk ita ke rainansu. Ita da Sahajja Diza dai takan haifa ta barwa Rumana, shi yasa ko ta ƙi ko ta so Rumana mace ce mai girmar daraja a cikin idanuwan kowa. Gaba ɗaya Mastur ya inganta rayuwar iyayensa. Ya dawo da Baba Sule da iyalansa nan Zaria a gidansu. Rayuwa dai ta yi daɗi sosai, Mardiya ta yi aure a Kaduna har ta hayayyafa, haka su Maryama da su Sakina kowace tana zaune ta zama uwa. Basma ƙawar Rumana ta yi aure a nan Zariya. Ta auri Sagiyar, Allah ya ce shi ne mijinta yaran su biyu. Haka ma Aisha Bala ta yi aure a Lagos a shekarar ta gabata ita ma da yake ta tsaya ci gaban karatunta a bangaren ta na gynecologist. Rayuwa ta yi daɗi sosai, Mastur ya riga da ya ɗauke dukkan nauyin da ke kansa, wanda a baya da shi da Mansur suke ɗauke shi. Albarkar iyaye da ta 'yan uwa ba za ta bar zagaye da shi ba. Mansur karami da yake amsa sunan Mansur S. Mansur Doguwa yana boarding school a nan Abuja, sai sun samu hutu yake zuwa, sauran yaran kuma suna dai ne a nan garin Abuja. Direba ne ke kai su, ko kuma Diza ta kai su ta dawo da su. Ita ta zama hajiya yanzu, manyan ketron gare ta har Abuja da Kaduna, Mansur ne ya tallafa mata sosai ta bunƙasa aikinta da kasuwancinta. Yanzu ba ma Najeriya ba, har ta kasashen waje sun san da labarin Diza Beauty Salon and Makeup da kuma Diza ketron Yanzu da suka dawo waje ɗaya, Diza ce mai kulawa da yaran. Duk da Rumana ta ɗauko Juma jikar gwagwajin mai sun taho da ita nan Abuja tana taimaka musu. Ita da mantin safa take fita sai yamma ita da ogan da kansa sai dai za a gida idan ba an kira ta ta fita yin wani ba a kitirin ɗinta ba to tana gida tana hutawa. Rumana tana tsaka da duba patient misalin karfe shida na yammaci sauri take yi ta tashi ba ta son tukin dare. Kuma yin labai mastur san baya so faɗa yake mata. Tana haramar tashi ne kiran diza ya shigo wayarta. Ta ɗaga tana faɗin gana a hanya yanzu na tashi mamin yara, dama haka take ce mata tunda haka yaran ke kiranta. Yayin da ita kuma suke ce mata mama. Daga can bangaren ta ce, "Maman su, gida fa yau babu kowa, duka yara ba sa nan. Romana cikin mamaki ta ce, Ban gane ba, ba su dawo daga skul ba ne, Diza ta ce, Sun dawo, kin manta yau suka samu hutu. Suna dawowa suka iske direban dadi ya zo. Suka hau shiri sai sun bi shi, na kira labai na gaya masa ya ce da tattara su duka a kai su wajen hajja. Romana ce ta yi dariya ta ce ya yi kyau mu ma ma huta ina mai gidana. Diza ta ce ai da shi aka tafi. Romana ta waro ido tana faɗin na shiga uku. Yaran nan ya cika rigima wallahi. Diza ta ce ko kayi dinga yi da ya ga za su tafi. Yallaɓai na jin haka ya ce a haɗa masa kayansa a kai wa hajja babban mutum ɗinta. Rumana ta ce shi kenan to sai na ƙara su." Daga haka suka yanke kiran Laptop ɗinta ta ɗauka da wayarta sai jakarta ta fito. Tana amsa gaisuwar likitoci da nurses ɗin da ke kai kawo. Tana fita harabar asibitin ta shiga motarta ta fice daga asibitin. Unguwar mai ta ma suke da zama nan ta nufa ana buɗe mata wage gyangyaɗin ɗin ta salala ciki. Nan motar IGP Mansur Habib Doguwa ta sawo kai shi ma. Yana daga baya direba na jinsa. Kusan lokaci ɗaya suka shigo gidan, Roman ta fito sai da ta jira master wanda direba ya buɗe masa ya fito. Dan kimanin shekaru hamsin da wani abu a duniya, amma jin daɗi da hutu sun ɓoye haka, sun yake da yunifom ɗinsa domin daga bila yake sun yi ganawar sirri ne da shugaban ƙasa. Tun daga nesa suke sakarwa juna marmashi kafin su fara taku zuwa ga junansu. Rungume juna suka yi cikin shauƙi, Mastur na faɗin Doktona Rumana ta. Ita ma Rumana cikin farin ciki take faɗin yallaɓai na Mastur ɗina dariya suka yi gaba ɗayansu kafin suka nufi ƙofar da ta sada su da babban falon gidan. Wani ɗan sanda na bin su da wayoyin yallaɓai. Suna shiga falon da sallama kamshi ya dake su, a tare suka limshe ido suka furta mamin yara kenan. sannan suka kalli juna shi dai ɗan sandan nan shiga yayin ya zube wayoyin a saman wani tangame man glass da ke tsakiyar falon ya sara kafin ya fice sun fara takawa zuwa tsakiyar falo su rike da juna Juma ta fito daga kicin tana yi musu maraba da sauri ta koma kicin ta haɗo abin sha ta kawo musu Lokacin har sun samu matsuguni a kan ɗaya daga cikin kujerun falon Rumana ta tsiyaye ruwa a glass ɗin ta miƙa wa Mastur, ita ma ta zuba tana sha, tana mamakin ina Diza ta shiga. Juma ta kwala wa kira bayan ta zo. Ta ce mata ina Diza kafin ma ta ba ta amsa sai ga Diza tana fitowa daga kicin tana turo wani katon tebur na glass ɗauke da wani katon cake. Ta ci kwalliya sosai da ka ganta ka ga Dizan Mansur Dizan Mastur. Sai dai ta ƙara girma sosai da cikar haihuwa da ta hutu da jin daɗi. Baki sake-sake kallanta, ta ƙara so su ta ja ta tsaya tana faɗin Happy 15 years marriage anniversary. Dr. Ruma Muhammad Wamako and your lovely husband IGP Master Suleiman Doguwa ta faɗa lokaci ɗaya wasu flowers na zubowa ta saman kansu. Abin da gwanin ban sha'awa, haka ta juya tana ɗaga wa Juma hannu alamun jinjina, ita ma ta ɗaga mata domin tare suka shirya komai. bakinsu ya ƙi rufuwa saboda murna gaba ɗaya sun mamanta yau ne suke cika shekaru goma sha biyar da aure matakin rayuwa kala-kala sun taka cike da farin ciki da aka san haka rumana sai hawaye ya ciko idanuwanta ta rungume diza tana mata godiya dukkaninsu mastur ya haɗa ya rungume tuni juma ta kawo ƙaryan ke ƙarama Rumana da Mastur suka rike hannu za su yanka kek ɗin sai ta jawo hannun Diza ta ɗora a saman nasu. Ta ɗaga mata kai suka yanka gaba ɗaya. Mastur shi ne ya fara ba su dukkaninsa a baki kafin kowace ta bawa ‘yar uwarta. Lokaci ɗaya kuma suka tura wa Mastur kek ɗin a baki. Kamar zai yi amai haka ya haɗe yana haki ya ce kai gaskiya ko mugaye ne. Suna jin haka Diza da Rumana suka kalli juna. Kafin su lakuci kek ɗin suka lafta masa a fuska, kafin ya kalle su ya ce, Mamansu, mamansu, sai fana rama ne ma. Faɗar haka ya sa shi ma ya lakuci kek ɗin ya fare su da gudu suka dare Suka fara zagaye falon shi kuma yana bin su yana faɗin mugayen yara kawai sai na rama. Juma da ke kicin tana kallon su ta girgiza kai tana faɗin ya Allah ka ci gaba da dawwamar da farin ciki a cikin wannan gida da zuri'ar su baki ɗaya. Amma har gaban abada ba za su taɓa mantawa da rashin da suka yi ba na rashin Mansur Suleiman Dokuwa wani rashi ne da har abada wanda wannan ahali ba za su manta ba. Kaf yaran babu wanda bai san da labarin marigayi Baba Suleiman ba daga bakin dadin su Haka kuma ofis ɗinsa da ɗakin barcinsa a makale yake da hotunan Mansur wanda suka ɗauka a lokacin yana raye. Mansur ƙarami ya san ba Mastur ne ya haife shi ba, amma kuma ba shi da maraicin wani bango. Rumana ce uwarsa har gobe, Mastur kuma ubansa. Deza kuma anti take a wajensa. Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen karanta wannan littafi mai taken sadaukarwarsu wanda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Da fatan abin da ke ciki na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da ke ciki kuma Allah ya yafe mana. Godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka bibi wannan labari tun daga farkonsa har zuwa yau da muka kawo ƙarshensa. Allah ya saka wa kowa da mafificin alkhairinsa amin. Muna dakon jin sakonninku don gane da wannan labari da muka karanta Amar da Murtaba Abdulrahman da kuma Abdulbasir da Abdulmumin Zainab mai agogo nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon shirin na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ke nake so da gaskiya